Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da tara da sittin, sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mana voa hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da safe yau talata sha uku ga watan Agustan shekara ta dubu biyu da goma sha tara suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai. gwamnatin trump ta yi shelar bullo da wani tsari wanda zai hana bakin hauren da ke cikin kasar samun takardar zama dindindin ko dan kasa muddin ba su iya rika kansu dubban masu zanga-zangar rajin kare tsarin dimokuraɗiyya sun cika filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na hong kong jiya litini ta yadda sai da aka soke tashin jiragen sama sannan rubu'i biyu na magungunan cutar ebola da aka gwada a jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo sun yi matuƙar inganci ta yadda zama a fara jinyar Ebola da su to kanin labarin kenan aka ji hukumar kura da ruwan sama da na koguna ta najeriya nihsa ta an da jihohin najeriya goma sha biyar cewa za a iya samun ambaliyar ruwan sama akwai kasashen da ake cewa ma nan zuwa gaba ma da shekaru kaɗan za zama ba su ruwa ya shafe su kamar ɓangaren Legas ana cewa nan gaba idan ba mu yi hankali ba to Allah ya kyauta haka kuma za a ji cewa mai martaba shehun Borno ya roƙi wato gwamnan jihar Borno inganta inganta tsaro a wasu ƙananan hukumomi domin baiwa al'umma damar gudanar da harkokin noma. sai kuma shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sakkwata zai kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Trump ta yi shelar bullo da wani tsari je litini wanda zai hana duk wasu bakin hauren da ke cikin kasar samun takardar zama dindindin ko zama ɗan ƙasa muddin sun dogara ne ga taimakon gwamnati irin na kiwon lafiya da abinci ko kuma muhalli. Ken Kuchilali mukaddashin shugaban hukumar shigi da fici da kuma bayar da takardar shaidar zama ɗan ƙasa ya yi shelar abin ya kira tsarin hana shigowa amurka don a dogara ga tallafin gwamnati wanda a ta bakinsa zai karfafa gwiwar masu niyyar shigowa ko kuma ci gaba da zama amurka su yi shirin tashi su nemi na kansu su kuma zama masu dogaro da kai sabon tsarin zai fara aiki ne ranar 15 ga watan oktoba na shekarar 2019 a ƙarƙashin tsarin an fassara wanda ya zama na waya ga gwamnati da wanda ya amfana da wani ko wasu tallafi na gwamnati na tsawon watanni sama da goma sha biyu a tsawon watanni talatin da shida a ƙarƙashin wannan tsarin za a ƙirga karɓar tallafi sau biyu a wata guda a matsayin watanni biyu dubban masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya sun cika filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na hong kong jiya litini ta yadda sai da aka soke tashin jiragen sama a tashar ba a samu rahoton wani tashin hankali ba a wannan filin jirgin saman wanda ke ɗaya daga cikin mafiya hada-hada a duniya inda masu zanga-zanga suka ci gaba da mamaye babbar mashigar zuwa tsakar dare. gabanin nan a jiya Litinin din mafusatan masu zanga-zanga da suka bazu kan titunan birnin na hong kong sun datse hanyoyi tare kuma da yin watsi da umarnin 'yan sanda na su watsi bayan da 'yan sandan suka harba barkonon tsohuwa da harsasan roba kan cincirin da jama'a da ke ta gudu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc rubu'i biyu na magungunan cutar ebola da aka gwada a jamhuriyar demokaradiyyar congo sun yi matukar inganci ta yadda ma za a fara baiwa masu fama da cutar ta ebola nasarar magungunan biyu waɗanda aka fi sani da regn eb3 da nab 114 sun sa masu ilimin kimiyya sun yanke shawarar tsaye da binciken da ake yi a kansu a maimakon haka suna son a mai da hankali kan yadda za a fara amfani da su a afirka inda annobar cutar ta tsawon shekara guda ta laƙume rayuka sama da dubu ɗaya da ɗari takwas. daga yanzu ba za a ƙara cewa ebola ba ta warkuwa ba abinda jin jack wayumbe daraktan cibiyar binciken cututtuka ta kasar congo ya gaya ma jaridar the guardian kenan ya kara da cewa wannan ci gaban da aka samu zai taimaka wajen ceto dubban rayuka ana ci gaba da ayyukan ceto a jihohi hudu na kasar india inda wata ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar mutane kusan 200 baya ga wasu kuma sama da miliyan guda da suka rasa muhallansu. jihohin yammaci da kudancin kasar irin su kerala da karnataka da gujarat da mahartarat sun fuskanci ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma wato cikawa da batsewar koguna jihar kirana da ke kudancin kasar wadda 'yan yawon bude ido ke fai yawan zuwa saboda tana da wato gaɓoɓin ruwa na shakatawa da tuddai na hulewa da wasu keɓaɓɓun yankunan ruwa ita ce bala'in ya fi addaba adadin waɗanda suka mutu a wurin ya kai 76 zuwa jiya litini a yayin da kuma wasu 116 suka mutu a sauran jihohin uku. jiya litinin hukumomi a amurka sun ce wani abokin mutumin nan da ya kai hari a garin dayton na jihar ohio inda ya hallaka mutane tara a cikin da'i'o'i talatin kawai ya yi alfaharin haddasa sababi da amsa cewa shine ma ya siyo ma abokin nasa a rigar sulke da bindiga da albarusai 100 a farkon wannan shekarar masu gabatar da kara sun ce abokin maharin ethan coley ya gaya ma hukumomi cewa shi ya sayo ma maharin mai suna kona bed makaman ya ɓoye a ɗakin da yake haya saboda kar iyayensa su ga wato makaman cikakken bayanin wato makaman da bet ya yi amfani da su ya bayyana a daidai lokacin da hukumi suka tuhumi koli da ƙarya saboda ya rubuta cewa baya shan tabar wiwi a takardar neman sayan bindiga lokacin da ya sayi wata 'yar karamar bindiga wadda abokin nasa bai mai amfani da ita a harin da ya kai ba jiya litini a tony general din amurka william ba ya yi alkawarin gudanar da binciken kwakwa kan kashe kansa da ake kyautata zaton hamshakin mai kudin nan mai kuma alaka da manyan 'yan siyasa wanda ake zarginsa da lalata da 'yan mata ƙanana da kuma safararsu mai suna jeffrey estin ya yi bara ya ce da shi da ma'aikatar shari'ar da yake shugabanta sun yi matukar baƙin ciki da kuma fusata sosai da jin cewa jami'ai a gidan yarin gwamnati da ke manhattan na birnin new york sun kasa kula da wannan dan fursunan yadda ya kamata wannan shari'ar na da muhimmanci ga waɗanda aka cutar waɗanda suka dage suka fito fili kuma sun cancanci tinkarar wanda ake zargi a kotu ibrahim kalmar sigar ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla da alamu wasu jihohin najeriya goma sha biyar za su iya fuskantar ambaliyar ruwa a wannan damunar kamar yadda hukumar kula da ruwan sama da na koguna ta yi gargadi nasir adam kaya ya haɗo mana da wannan rahoto hukumar kula da lamuran ruwan sama da na koguna nihsa ta hankarar da jihohin najeriya sha biyar cewa za a samu ambaliyar ruwa a cikinsu da hakan martin ya haddasa asarar rayuka hukumar ta ce rashin amfani da gargaɗi na ambaliyar ruwan a bana daga gwamnatocin jihohi ya ta'azzara lamuran shugaban hukumar kalamin inzai ya ce nan da wata daya gagarumin ruwan koguna zai gangaro daga kasashen benin cote d'ivoire gini mali burkina faso chad da kamaru zuwa najeriya yanzu ya bukaci mutane su gujewa gina gidaje kan hanyoyin ruwa kazalika gwamnatoci su tabbatar da samar da magunadan ruwa Husaini Dauda jar ƙasa masanin kare muhalli ne ya ce tumbatsar teku ka iya shafe wasu sassa. Saboda haka wannan abu yana shafar mu kuma ba kawai Najeriya ba. Ƙasashe kamar su wuta level su suna ƙasa da yadda ya kamata. irin wa'annan kasashe ma akwai kasashen da ake cewa ma nan zuwa gaba ma da shekaru kaɗan za zama ba su ruwa ya shafe su kamar bangaren lagos ana cewa nan gaba idan ba mu yi hankali ba ga yanzu kaga kamar su victoria island kaga wannan ruwa yana shigowa hannan teku to ambaliyar teku nan tana karuwa ice block yanzu na kasashen da su daman kamar su irin tundura region su iceland da dai sauransu yana narkewa su wannan block din na ice glacier din tana narkewa tana karawa ruwan teku yana karuwa to yana karuwa ambaliya tana karuwa kamar kasashe kamar su Netherlands zuwa ga maza ga ruwan zai shafe su cikin shawarar da hukumar ta bayar har da gina madatsun ruwa don tara ruwan waje daya da hakan zai hana malararsa zuwa cikin gidajen jama'a alaramma shu'aibu dan bola unguwar madaki malamin allo ne da zaizayar kasa ta hana zuwa sallar asuba kaga ruwan nan rannan da kayayyakin wani da dubun su sittin da biyar su ba same su ba an samu katifun da yan gadajen sare na ga kuna da jama'a me yasa ba za ku yi aikin gayya ku gyara kwarin batun da lamuran gwamnati suna da yawa yawa lamarin gwamnati lalle mun san tana da yawa amma muna da karfin jiki amma bamu da karfin aljihu duk aiki ba zai iya yiwuwa ba sai da kuɗi kuma bamu da sisi mu almajirai ne talakawa ne kowa yana fama da abin da zai ci ne kawai kaga wannan guri na sai katakai da na buga lokacin kwaje na karami ana takawa ana taka ana taka sannu a hankali yana fin karfi yana fin karfi sai da na sai bulok kwaya ɗari akan wai zan danyi wata kadarko wanda mutane za su tana tsallakawa suna zuwa masallatai da gurin bukatunsu to duk hakan bai yiwuwa kwanye ya ƙara faɗi har ya fi karfin mu gaba ɗaya muka zura ma Allah ido muka zura gwamnati ido sunana alhaji yusuf usman mai gwanjo mu dai da wannan kwari da sun ce za su yi lambatu muka ce ba masan lambatu in aka yi lambatu an matse guri gidajen mu gaba daya babu hanyar da za mu wuce muka ce a taimaka a yi mana hanya tun ana hanyoyi gwamnati to hanyar nan bata samu ba lambatu bai samu ba to mu ko lambatun aka yi mana yanzu alhamdulillahi Tuma na kun rage buri kenan. Eh mun rage to yaya muka iya da mu zo mu ta kuka gidajen mu suna rushewa ai gare ko lambatun ma mu samu. Eh? Hukumar ta kula da gudanar ruwa ta bayyana jihohi goma sha biyar da ke cikin yankunan da ake fargabar samun ambaliyar ruwa da suka hada da Adamawa, Abia, Bauchi, Delta, Jigawa, Neja, Lagos, Edo, Cross River, Oyo, Enugu, Kebbi, Imo, Nasarawa da nan Abuja. Nasura da Malika Yamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru Adam kaya idan muka koma bangaren tsaro a Najeriya mai martaba Shehun Barno ya yi kira gwamnatin jihar domin samar da tsaro a wasu ƙananan hukumomi domin baiwa mutane damar yin noma cikin kwanciyar hankali kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Haruna Dauda ya haɗo mana. There is need for you to summon expanded security meeting with security chiefs and local government chairman because honestly that area which I, which I have seen Mai martaba Shehun Borno Alhaji Abubakar na mai kenan ke kokawa gwamnan jihar Borno Professor ganan Umar Zulum na yi kokarin fadada taron ga jami'an tsaro da kuma shugabannin kananan hukumomi don inganta matakan tsaro a kananan hukumomi da zai baiwa manoma damar ci gaba da harkokin noman su. Mai martaban ya dai wannan kiran ne lokacin da ya kai gasuwar sallah a fadar gwamnatin jihar Borno. Ya ce akwai abin da aka rasa a wuraren kananan hukumomin Ganze da kuma Mankuno ganin cewa yanzu ana cikin damuna amma manoma ba sa iya zuwa gonakinsu saboda dalilai na tsaro. Otherwise, problem upon problem. because it will also to Ina so rike ka da ku zonar da manyan jami'an tsaro da shugabannin ƙananan hukumomi don tattauna matsalan waɗannan manoma saboda wannan matsalan zai iya ruruta wannan matsala na rashin tsaro da muke fama da shi. also one very problem which your immediate addressing. In the last administration, it was properly addressed. But toward the end of the administration, I'm particularly referring to issue of this Galadima issue, Bagaro issue. Mai martaban ya kuma ce akwai wani babban matsala da ya kamata ya jawo hankalin gwamnatin a kai da a gwamnatin da ta shuɗe an fara samun saukin lamarin amma daga baya batun ya sake dawowa. Ina magana ne akan batun Galadima da bagaro inda aka tashi mutanen da suke aikata aikin asha amma yanzu hakan sun sake bullowa a wani wurin da ake kira barka da zuwa don haka mai girma gwamna akwai buƙatar ɗaukar mataki akan wannan wuri don suna za ta tarbiyyar al'umman wannan jiha. Uh, cewa ya kuma sake roƙon gwamnan cewa yi wani abu akan hanyar da jami'an tsaro suka rufe da ya tashi da garin maiduguri zuwa dambuwa wadda har ya dangana da zuwa garin biyu wadda ya ce akan shafe awanni biyu ne kawai yanzu mutum ya tashi zuwa garin dambuwa kuma dai mutum ya shigo maiduguri zai ɗabi kusan awanni shida zuwa bakwai abinda zai kai mutum cikin awa ɗaya zuwa awa biyu a cewar mai martaba shehun borno alhaji abubakar garbe ibn el kanami a inda da yake mai da jawabi ga mai martaban wato gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ce za su duba waɗannan batutuwa da idon basira sannan kuma su ɗauki matakin da ya dace na ganin cewa an samu masala game da wannan matsaloli da ke addaban al'umman jihar borno ya ce za mu faɗaɗa wannan taron jami'an tsaro don mu dubi hanyoyin da ya dace na magance wannan matsala da muke fuskanta yanzu hakan da kuma zai bai wa manoma damar ci gaba da har harkokin noman I'm pleased to inform you that state government under my leadership has procured about 80 vehicles. We are emergency response team by next week. ya ce ina mai farin cikin shaida maka cewa gwamnatin jihar borno karkashin jagoranci na sun sayi motocin sintiri kusan guda tamanin wadda kuma za mu kaddamar da jami'an kota kwana da su taimaka mana wajen gudanar da harkokin tsaro a wannan jiha da su kara da jami'an soja da na 'yan sanda da 'yan sandan ba da kariya ga fararen hula wato civil defense. I'm so much committed to three fundamental issues of improving the security situation, enhancing food security and creating jobs. Gwamnan ya ce yanzu haka zan mai da hankali ne kan wasu muhimman abubuwa guda uku wanda suka hada da inganta matakan tsaro da batun inganta samar da abinci da kuma samar da ayyuka ga al'ummar jihar Borno. Wannan su ne abin da na sa a gaba kuma Allah yadda za mu cimma burinmu. Gwamnan ya kuma kara da cewa za su ɗauki mataki game da mutanen da aka ce sun buɗe wasu wuraren yin asha ba tare da izini ba kuma za su tabbatar cewa doka ta yi halinta a kansu. Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna Dauda har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe 1 da minti 16 na dare. Idan aka biyo mu shirin na hantsi da misalin karfe 8 agon Najeriya da Nijar za mu kawo muku wasu sabbin rahotannin da bamu samu damar kawo muku yanzu ba amma yanzu ga shirin na gaba. tsaka mai wuya mu ma ƙananan tsaki muka kasa gudu ai muka kima gudu muka dake muka cije muka tsaya muka jajirce balle jagoran tafiya ai zagzaki ya fi ƙarfin gudu zagzaki ba wanda zai gudunmuwa a faɗin duniyar nan jama'a ku da wannan lokaci ku da zuwa ga wannan shiri na tsaka mai wuya kungiyar shiya ta najeriya ta ce sharaɗin da gwamnatin jihar kaduna ta gita kafin ta bar shugaban 'yan shiya din na kasar wato shaka ibrahim ya zakzaki da matarsa su je inda ya neman kulawar likitoci sharaɗa ne marasa inganci kai a ƙashin gaskiya ma a hirarsa da nasiru adamu kaya kakakin kungiyar ta shi'a muhammad ibrahim gamawa ya ce magana ta kaduna soke burutsu ce to kamar yadda babban lauyan mu ya faɗa wanda ke kare malam femi falana ya ce wannan magana soke burutsu ne maganan mutum ne wanda mulki ya rufe masa idanu in ban da haka in dama zai iya ba da sharuɗa to me yasa ya je kotu me yasa ya kai karan malam kotu kada sai ce ba ruwan kotu da bawa malam izini shine zai shimfida ka'idodin da ya ga dama Muhammad Ibrahim in mun duba ma waɗannan sharuɗa za mu ce ma babban abin da suke so su nuna shine kada shi malam ibrahim zazzaki ya samu koyi da mafakar siyasa a india watakila ta can kawai dai ya rashe gidawa saboda gudanar da ko ci gaba da shari'a nan nisa ba za ku ba da tabbacin cewa in ya je zai dawo ba mu ma kananan tsaki muka kasa gudu ai muka kima gudu muka dake muka cije muka tsaya muka jajirce balle jagoran tafiya wanda ya taba cewa ko janar ne aka ce masa zakzaki zai gudu ya san karya ne bawan allah da aka zo aka kewaye gidansa ana ka fito in ba haka ba za mu rusa gidan ya ce shi ba zai fito ba sai dai sai abin da suke so ai zagzaki ya fi karfin gudu zazzaki ba wanda zai gudunmuwa a faɗin duniyar nan. Muhammad Ibrahim Gama nan da ke magana da yawan kungiyar IMM ta 'yan shiyar Najeriya. To koya sauransu 'yan Najeriya suke kallon wannan takaddama ta gwamnati da magoya bayan shi zazzaki bari mu je ra'ayin shugaban izala na najeriya din da kuma ɗaya daga cikin 'ya'yan shi ibrahim elzazzaki din sunana abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna a matsayin su na 'yan najeriya ya kamata su san akwai dokoki a najeriya in an yi maka ba daidai ba to ka je kotu ka nemi hakkinka amma ba ka neman hakkinka ta hanyar zanga-zanga ta hanyar takewa waɗansu kuma hakkokinsu idan ka ce za ka take min hakkina ka take hakkin wancan don kai ka samu hakkinka kai kanka ka san zalunci ka yi saboda haka babu wanda yake cewa kar a yi wa wani adalci amma wane ne mai yin adalci wane ne mai yin hukunci akwai shari'a a ƙasa don haka su nemi hakkokinsu ta hanyar shari'a ba ta hanyar zanga-zanga ba idan kowa ya ce ta hanyar tarzoma da tashin hankali zai nemi hakkinsa to zai zamanto kasan babu doka da oda zai zamanto kuma kowa ma sarki ne sunana suhail ibrahim an yi magana akan cewa ana son a saki abba saboda ya samu lafiyan da yake da bukata kuma kafin ma fara batun ya kamata a saki shi saboda lafiyan shi daman can ba ana rike da shi bane da wani dalili wayanda suke rike da shi suke cewa shine suna rike da shi domin yana cikin hadari wanda kowa ya san cewa wannan hadarin ba daga wani bane illa daga da sai mutanen da suke rike da shi saboda haka nan daman can ba akan ishu din lafiyar shi ba kawai ba akan komi da komi ma ba dalilin da dama ya kamata a rike shi so kuma ya rasa idanuwan shi zan ci idanuwa saboda idan shi daya babu dayan kuma na biyu yanzu haka baya gani da shi so daya yake da ce ya rasa duka idanuwan shi to madalla to kashe na biyu na muhalar da shi nasirin ya shirya mana tsakanin shi muhammad ibrahim gama din da kuma comrade aliyu wazirin masanin harkokin tsaro a najeriya ita ma za mu soma ta ne daga kan maganar shari'a magana ita ce shin tsakanin kungiyar shiya din da kuma gwamnatin buhari wane ne baya bin umarnin kotuna wanda ya kotun a a kotun kasar na a kotun kasar na abuja ta ce ta ce ina jinka ta saurare ni mana tukunna ai mu muka fara zuwa kotu in akwai kotu da ake bin umarnin ta me yasa ba a bi umarnin kotun farko ba na biyu kuma shek jabdaci da ma mu gaba ɗaya muna amfani da fasfo fasfo din nan na ƙasa muke muke amfani da shi saboda haka batun rashin yarda da gwamnati batun sun wani ba a daga dokokin ƙasa ba wannan magana da amma idan har ka yarda da dokokin kotu kana tun bin dokokin kotu wancan kotu da take abuja ta ayyana cewar a ba da dama malam ibrahim lazar ita kuma ta kaduna tana da hukumar tuhunan tsaya ka ji tana tuhumar ma tsaya ka ji ta ta kaduna tana tuhumar kuma malam ibrahim alazari so an samu complication akwai ta tsaya ka ji akwai ta kaduna akwai yanzu kamar kamar misali yanzu misali a eh. Kaduna a Kaduna an ayyana kungiyar an ɗaya imtar islamun Nigeria an hana zanga-zanga a jihar Kaduna wanda duk ya fito zanga-zanga akwai yare ta hanya akwai wani abu za a yi mishi da wani shekara bakwai abin da nake so dukan mu mu gina wannan abu da ah, ah, bari mu bi abun da ya bayan ah, Muhammad Ibrahim Jama'a abin da kuka a Abuja ne muka samu nasara mu muka kai kara kotu mu muka samu nasara kotu take a saki malam saki ba kaidi mutlakan saki ba kaidi kuma take a ki biyan miliyan hamsin miliyan ishirin da biyar nasa miliyan ishirin na ta take kuma a gina masa gida a duk jihar da ya ga dama a jihohi goma sha tara na arewacin najeriya na bana da a wannan comrade ka san halin da yanzu kotun take ciki wani matsayi take ciki a to ai na gaya ma wani abu ne da ba kai din kanka da kake kiranin cewa ta abuja ta baku dama a sake ku kuma a nan kuma yana fesin caji sa kaduna to kaga wannan wani abu ne an samu complication issue guda biyu da mm. aka faɗi ta abujan nan an yanzu cewa akwai kotu a abuja ta ta ce a haramtar da mu nan ta ce gwamnati ta ɗauki mataki ko to amma da take a saki malam ne yasa ta ɗaukan ɗaukar mataki an da kamata akwai kes irin na ujuku da gwamnatin lagos da aka yi lokacin janar buhari yana mulkin soja ujuku da aka yi masa aguwa da ya dawo yake gidan babansa gwamnatin lagos ta ɓaci ya kai ƙara kotu da kotu take a baki, a baci gidansa sai wannan gwamnatin lagos ta yi akan ta je kotun ɗaukar ƙara sai kotun ɗaukar ƙara take masa cin kun baci makullinsa suka ce a'a aka ce to koma ku bayan makullin sa ci ku zo mu saurare su to abin da muke faɗa shi ya bambanta tsaya ka ji ya bambanta shi ojuku yanzu kaga da a ce shi malam Ibrahim Alzazzaki Islamic Movement of Nigeria wallahi in ka zaga duk da ka zaga a kasar kuma da ke da kamar sunan da Islamic Movement of Nigeria ke cewa. Eh, eh. ba haka ake kiran mu ba masu kiran nan ma ba haka suke ce mana ba mu kuma ba haka muke kiran kan ba da ka san mu koma islamic movement in Nigeria eh, to koma to koma to koma islamic naji an mun gyara na gode Allah saka da alkhairi islamic movement in Nigeria wannan ita kungiya ce ta Malam Ibrahim Alzazzaki kungiya ce da take gudanar da al'amura ba bisa kan doka ba kungiya ne da ya kamata idan yawwa yanzu misali duk inda ka zaga a jihohin nan duk inda suke ka je ka bincika ba wai ni in magana da yamun jama'a ba su 'yan jarida su je su bincika su ji idan al'umma suna zama da su suna jin daɗi na yi wata biyu a zare ina research a inda malam ibrahim zazzaki ke zauna idan da ƙuri'a za a yi a gurin duk abin da kake tunani za ka zo ka samu cewa ba haka yake ba dan ana ikirarin cewa ai malam ibrahim zazzaci da mutanen zazzau gaba ɗaya duka sun zama 'yan shi'a amma da na je research sai na fahimci cewar kowanne aƙida da irin ta kowanne mutum da irin abin da yake ginawa shi kuma a harka ta tsaro ni ina da iko da hanya kai kana da iko da hanya bai kamata ka zo ka rufe min hanya ba dan kana tunanin wani abu da kake so ka ɗabbakar ko kuma ka haifar da wani abu ina so babu da ina zuwa kana tafiya daga tsakanin abuja da kano ranar juma'a kana shiga Kaduna ka gama masallacin Juma'a da suke rufe hanya kana zuwa Abuja ka ga da kekuna da suke rufe hanya wannan ya samu asali saboda rashin tsaro amma kuma yanzu da aka samu tsaron wasu da yawa yanzu ba a rufe wannan hanya amma abu ana rufe hanya ah, bari ma tambaya saboda mu biya abin daki daki ah, eh, abin da comrade ya kawo na batun muzahara din nan da yake hmm. cewa ana sa mata da yara Eh, a cikin maimakon bar manya kawai su rika yin abubuwan eh, Muhammad Ibrahim kuma sa kuke yin haka ne abin da ban da addini ana yin sa duk inda Allah ya ce maza sun ce mata kwanan nan satin da ya gabata a birnin Kebbi an yi muzahara mata da maza amin suna suna cewa kar a saki zabbaci matan da mazan su kuma sun tsare hanya wannan sati in bai sani da shi kuma da rediyon tambaya a birnin kebbi a jihar. wannan wannan shine abubuwan da muke gudu wani bangare su fito suna cewa a cikin su wani bangare ka aka tambaya. kuma da je aka tambaya bari. to ina ji sai ka na'am na'am. satin nan da ya gaba sati biyu da suka gabata mata jinjiri tutu sun zauna a unity fountain abuja sun taka sun je majalisa sun ce kada a tafi tarzabbaki. saboda haka ba mu kaɗai ba ne ke amfani da mata wajen muzahara ba. Wane zuwa ne suka abin da yake faruwa da haka ji abin da yake faruwa ana ta haƙƙin ɗan adam ƙungiyar da tana ta haɗin ɗan adam ta fitar da mata da ƙananan yara tana abubuwa da su a hanya tana sa fitina eh. ana kashe su akan bai dace ba idan har za a yi ba za a yi tsaya kan amma ina hukuncin ku kuma ku tada ina hukuncin ku ku kuma ku tada da zo tsaye tsaya ka ina hukuncin mutum ya fito yanzu misali yanzu abin da zan baka ita motar nema da aka kona me ta yi ba mu muka kona motar nema ba ya kona motar nema wa ya kona to wa ya kona inda inda inda da ji inda ku in ba ku fito ba in ba ku fito da abokan tattaunawa kuna domin ah, wannan mutane suna so su rika jin bayanan da kowa zai yi ne daki daki Eh, Yawwa in ba mun dauki abun daki ke mhm. mutane abun zai hargitse ba za a fahimci. Ga bayani a bayani akan mota, ga bayani kan kona mota. To a gaishe ku, to bari mu ja burki anan sai Allah ya kama makon gobe lokacin da shi kakakin kungiyar IMN din zai zo ya lubalanci gwamnati ko hukuma da cewa ta hana muzahara yana cewa ai Buhari ma yayi ko kuma ya taba yin muzahara din. kuma ina magana da wasu suke na cewa me yasa ita kungiyar imf din nan ba za ta rikide ta zama kawai jam'iyyar siyasa ba ta yadda za ta iya yin abin da take so sannan kuma za mu je sharuɗa guda uku waɗanda duk mai son ya fito fili ya zanga-zanga a najeriya dole sai ya cika su yanzu muna gode wa su baƙi namu muhammed ibrahim gamawa da kuma ali waziri da kuma shi musamman wakilin namu nasiru adamu hikaya da ya shirya muhawara din daga can abuja a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a nan washington dc ku huta lafiya To madalla gaida malamai da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. To a takaice gwamnatin Trump ta yi shelar bullo da wani tsari jiya litini wanda zai hana duk wasu bakin hauren da ke cikin kasar samun takardar zama dindindin ko zama ɗan ƙasa muddin sun dogara ne ga taimako daga gwamnati irin na kiwon lafiya da abinci ko kuma muhalli. dabban masu zanga-zangar rajin kare tsarin dimokuraɗiyya sun cika filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na hong kong jiya litini ta yadda sai da aka soke tashin jiragen sama daga tashar rubu'i biyu na magungunan cutar ebola da aka gwada a jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo sun yi matakar inganci ta yadda ma za a fara amfani da su wajen jinyar cutar ta ebola ana ci gaba da ayyukan ceto a jihohi hudu na kasar india inda wata ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar mutane kusan 200 baya ga wasu kuma sama da miliyan guda da ta raba da muhallansu. To ma'adalla masu raro anan muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauki da wani sabbin rahotannin a wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Cibahiro Dodo ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Peter Hadley. Ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa sai mun sake haɗuwan an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum. Afrique.